Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau alhamis hudu ga watan mayu na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar fili da kanin labarai to hafiz zarashi ta ikirarin cewa ukraine ta harba kananan jirage marasa matuka biyu zuwa gidan shugaban kasa vladimir putin cikin dare shugaban majalisar ɗinkin duniya ya kira da a kawo ƙarshen faɗan da ake a sudan da kuma goyon bayan ƙasashen duniya ga al'ummar sudan haka kuma za a ji cewa 'yan tawayen da ke alaka da isis sun kai hari wani kauye a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo. Kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa kwamandan rundunar Operation step Haven da ke kula da tsaro a kudancin jihar Kaduna ya mayar da martani kan zargin cewa suna mara wani bangare baya a hare 'yan bindiga. kuma na sani ana kashe mutane a cikin gona eh, amma bai kamata wani ya doka doka hannunsa mutane eh, katafawa sun rukuta littafi wai ne na ba goyon ba na ba kowa goyon ba za a ji cewa a jamhuriyar Nijar wasu 'yan fafutukar kare hakkin bil'adama sun bayyana kama wani dan kungiyar farar hula da shugaban wata jam'iyyar hamayya da cewa eh, wannan bitar kulli da siyasa ne ake nan ga mutane 'yan horon hula da 'yan adawa yanzu in kun diba eh, babu wanda yake da inki ya yi magana bisa hiyar kasa in ba dan gwamnati ne ba kamar kowace rana alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali da alheri grace abdi ke gabatarwa amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Rashi ta yi ikirarin cewa Ukraine ta harba jirage marasa matuƙa biyu zuwa gidan shugaban ƙasa Vladimir Putin a cikin dare, amma jami'an tsaro sun samu nasarar harbo su kuma Putin bai ji rauni ba. ba za a iya tabbatar da da'awar da rasha ta yi nan da nan ba kuma wani jami'in ukraine ya musanta hannu a harin shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya yi balaguran ba zata zuwa ƙasar finland zelensky ya isa amsa amsterdam ba tare da sanarwa ba don ziyartar kotun hukunta manyan laifuka ta duniya haka kuma ma'ajiyar mai ta rasha a ukraine ta kama da wuta ana sa ran amurka za ta sanar da wani sabon kunshin tallafin soji ga kasar ukraine sakatare jiran na majalisar ɗinkin duniya Tony guterres ya yi kira jiya laraba da a kawo ƙarshen faɗan da ake a sudan da kuma goyon bayan ƙasashen duniya ga al'ummar sudan waɗanda a ce wasu suna fuskantar matsalolin jin ƙai dole ne a shigar da agaji a cikin sudan kuma suna buƙatar cikin gaggawa a samu damar rarraba agajin ga mutanen da suka fi buƙata in ji guterres yayin wani taron manema labarai a birnin nairobi na ƙasar kenya ya ƙara da cewa dole ne a kiyaye lafiyar fararen hula da kayayyakin more rayuwa kuma dole ne a mutunta ma'aikatan jin kai da kayayyakinsu ma'aikatar lafiya ta sudan ta ce sama da mutane 500 ne suka mutu sannan kusan 5,000 suka jikkata tun bayan barkewar fadan a ranar 15 ga afrilu lokacin da ake gwabza fada tsakanin shugabannin sojojin gwamnati na sudan da kuma dakarun 'yan sa kai na rsf Hukumar kula da shige da fice ta Majalisar Ɗinkin Duniya IOM ta faɗa cikin makon nan cewa akalla mutane 334 ne faɗan ya raba su da mahallansu baya ga wasu 100 da suka tsere daga ƙasar. Ita ma hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa faɗan na iya sa sama da mutane 800 tserewa daga ƙasar da ke arewa maso gabashin Afirka. 'Yan tawayen da ke da alaka da kungiyar ISIS sun kai hari a wani ƙauye a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo, inda suka kashe akalla mutane shida kamar yadda hukumomin yankin suka faɗa a ranar Talata. Ɗaruruwan mutanen da aka kashe a harharin 'yan tawayen da na 'yan bindiga a lardin Ituri mai arzikin zinare, inda kuma dakaru masu alaka da ISIS ke gudanar da ayyukansu. su. 'Yan tawayen ADF sun shiga ƙauyen Makumo ne a dan ranar Litinin a yankin Mambasa, a cewar Gilbert Savanda, wani shugaban al'ummar yankin ya shaida wa AFP. Ƙungiyar ADF wadda asalinsu masu tayar da ƙayar baya ne a ƙasar Uganda ta sami gindin zama a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo a shekarun 1990 kuma tun daga lokacin ake zarginta da kashe dabban fararen hula wanda ya zama mafi muni na sojojin haramtacciyar kasar a yankin da ke fama da rikici. Tun daga shekarar 2019 wasu hare-haren ADF a gabashin Congo, ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai hare-haren wanda ke bayyana mayakan a matsayin wani yankin da na cikin gida. An jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Wata sabuwar takaddama ta ɓarke tsakanin al'ummomin kudancin jihar Kaduna game da yawan hare-haren 'yan bindiga da ake samu a yankin. Da wasu ke cewa eh, ramuwar gayya ce ta hana hare-haren kawowa ƙarshe. Daga Kaduna, ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikra ya aiko mana. takaddamar da ta taso a kan matsalar tsaro a kudancin jihar Kaduna dai ta biyo bayan rahoton da ma'aikatar tsaro ta fitar ne a watanni ukun farkon wannan shekara abinda al'ummar Atiyaf suka ce a gaskiya rahoton bai musu adalci ba. Shugaban kungiyar al'ummar Atiyaf ta katafawan da ke karamar hukumar zangon katab a kudancin jihar Kaduna. Mr. Samuel Achi, wanda shi ne ya kira taron manema labaru ya ce rahoton tsaron da jami'an tsaron suka fitar dai ya nuna yana goyon bayan Fulani. Tun 2017 ana ana ta kashe mutane a yankin kuma ga sojoji suna nan to bugu da kari kuma sai shi shugaban sojoji ya je ya gaya musu cewa abin da ya sa ana kashe mutane saboda ana poisoning shanun Fulani kuma ana kashe Fulani. Ba ku yarda da zargin da ake cewa wani lokacin Fulanin sukan zo ramuwa ne bayan an riga an taɓa su ba kenan. ne aka yi ramuwan a ciki shi yaron fulani ya je ya shiga gonan doyan wani ya fara tuge doya suka shiga suka gan shi suka kama shi suka kashe shi dukan mu mun yi tur da wannan abin da ya faru da ni da mai martaba muka je muka zauna da yayan yaron nan muka roke su su ya kuri kada a je ramin gayya za mu tabbatar duk wanda ya yi wannan abin an fitar da shi amma kafin kashe yaron nan an kashe mutum biyu a wannan garin da aka yi wannan abin. an yi zama daya biyu uku har ya fi a kirga kuma a duk zaman nan mun yi zaman nan da fulani mun yi zaman nan da hausawa da mutanen mu sai a ce an daina amma ana waye gari sai su tashi shiga wani kauyen kuma su je su kashe mutane eh sako na ita ce gwamnati ta fito fili ta yi abin da ya kamata na biyu ina kira ga su fulanin da hausawan su sani cewa ba wanda zai zo ya kawo mana zaman lafiya in ba mu mun zo na mun yarda da juna mu ce wannan abin ya isa ba sai dai kuma shugaban kungiyar fulani ta miyatta Allah a jihar Kaduna Alhaji Haruna Usman Tuga ya ce ma damar ba a daina hare-haren ramuwar gayya tsakanin al'ummar kudancin jihar kaduna ba to ba za a kawo ƙarshen wannan rikici ba wannan zarge-zarge ne mara tushe. aiki shi ya zo ne kare kowa da kowa ne. Su kansu sojoji sun iyayen su yadda za a zauna lafiya. Su mutanen katafan su ne ba su a kauna a zauna lafiya. Akwai Fulani asalin zaunannu a wurin nan sama da shekara ɗari. Sun kwashe su sun kona musu gidaje sun kore su. Ya ce ba Fulanin da suka sani ba ne yanzu suke gani. Karya ne kawai. Ba wani ba ne ba ko da ke fitowa daga wani wuri ya zo. Sun ce sai an zo an yi sulhu da ku kuma daga baya sai a zo a ƙara. To ana yin sulhu su suke tsakulowa. Taimako idan ma saniya ta yi barna ne ka yi report ga hukuma su kama wanda ya yi barna a mai hukunci sai su je su samu makiyayi su kashe shi ko kuma su sa ma shanun guba kawai a daina zarge-zargen wani ko gwamnati ko jami'an tsaro su daina tsokanan kowa kowa a bar shi idan ba ne ya yi laifi su a bari jami'an tsaro su kama shi su mai hukunci idan ba tafi ya yi laifi su daina boye shi a fito da shi a kama shi a mai hukunci Shi ne zai kawo zaman lafiya. Brigadier General Timothy Oprom shine kwamandan Rindinar Operation safe haven da ke kula da harkokin tsaro a kudancin jihar kaduna kuma ya ce bai taɓa ɗaukar wani bangare game da maganar matsalar tsaro a yankin ba. Na sin wai akwai damuwa amma muna yi kokari mu san abin da za a yi a samu zaman lafiya amma bai kamata wadda su suna so su yi aiki da ya kamata mu yi su wadda suna so su yi aiki din. Ya mutane sai su biri wani wuri sai su je wani wuri su dinga kashe mutane. Na sani ana kashe shanu kuma na sani ana kashe mutane a cikin gona amma bai kamata wani ya doka doka a hannunsa. Mutane eh, katafawa su rukuta littafi wai ni na ba goyon ba na ba kowa goyon ba wanda na kama kama yana son ya je kai hari a wuri wuri zan kashe shi idan na je wanda yana zagawa da bindiga zan kashe shi na riga na gaya muku idan akwai laifi a gya mana a gya dan eh, sanda kuma idan abu ya faru ku shugabani a nan zan kama ko gefen katafawa ko gefen baflata. dama dai masana tsaro sun sha nana ta bukatar ganin an kawo karshen hare-haren ramuwar gaya tsakanin fulani da wasu al'ummomin kudancin jihar kaduna wanda suka ce shi ne babban dalilin da ya sa raran suka ƙici suka ƙi cinyewa. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Gasar filiya ya da labaran duniya kashi na biyu. A ranar Laraba ne hukumar raya kasashe ta Amurka USAID ta sanar da dakatar da tallafin abinci na wucin gadi ga yankin Tigray na kasar Habasha yayin da take bayyana matakin a matsayin mataki mai tsauri. Shugabar hukumar ta USAID Samantha Power ta ce a baya-bayan hukumar ta gano cewa tallafin abinci da aka tanada ga mutanen yankin da ke fama da matsalar yunwa ana karkatar da su ana sayar da su a kasuwanni. Hukumar ta miƙa batun ga ofishin babban mai bincike Speto Janar wanda ya kaddamar da bincike tare da tura shugabannin ofishinta na agaji zuwa habasha kafin yanke shawarar dakatar da tallafin abincin na wucin gadi fawa ta ce gwamnatin amurka ta nuna da motar jami'an gwamnatin tarayya na habasha da kuma na yankin tigire na rikon kwarya kuma jami'an sun bayyana aniyas ta haɗa kai da amurka wajen zakulo masu hannu a badakalar. kamfanin sarrafa iska a ƙasar namibia da kuma wata gona mai amfani da hasken rana a babbar madatsar ruwa ta kariba a ƙasar zimbabwe na daga cikin sabbin ayyukan samar da makamashi marasa illa ga muhalli da kamfanonin ƙasar china ke zuba jari a wannan shekara bayan da beijing ta yi alkawarin taimaka ƙasashen afirka wajen magance matsalolin makamashin da suke fuskanta ta hanyar samun sabbin abubuwa maimakon amfani da makamashi mai illa ga muhalli. Labian wata jami'a a kwalejin nazarin tattalin arziki da kimiyyar siyasa ta London ta shaida murya Amurka cewa zuba jarin makamashin da ake sabunta su a ƙetare na da nufin cika alkawarin sauyin yanayi na ƙasa da ƙasa na ƙacaccana, na hanzarta sauya makamashi da gurɓataccen makamashi a Afirka babbar abokiyar cinikayyar ƙasar China. Babban jami'in kamfanin samar da makamashi mai tsafta na Renewables a Afirka, Tony Tio, ya shaida murya amurka cewa a fili ƙasar china tana nuna wani jagoranci ne kuma ya kamata a yaba mata kan hakan amma manazarta sun lura kamfanonin ƙasar china su ma suna amfana da kuɗi daga buƙatar afirka na irin waɗannan ayyuka daga ƙarshe shugabannin ƙasashen iran da siriya sun rattaba hannu kan wasu yarjejeniyoyin kasuwanci na dogon lokaci a birnin damascus domin ƙarfafa alaƙar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu shugaban ƙasar iran ibrahim rezi wanda ke jagoranta wata babbar tawaga tattalin arziki da siyasa ya gana da shugaban ƙasar siriya bashar assad a ranar laraba bayan ya sauka a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗe ta domin wata ziyarar kwanaki biyu teran da ita ce babbar mai mara wa gwamnatin assad baya don bayan boran da aka yi a shekara ta 2011 wanda ya rikide zuwa yakin basasa a ƙasar ta siriya kuma ya taka rawa gani wajen ganin bayan rikicin da ya barke a kasar kafofin ya labaran kasar siriya sun rawaito cewa shugabannin biyu sun rattaba hannu kan yarjeniyoyin da suka shafi bangarori da dama da suka da man fetur da noma da layin dogo da kuma buɗe hanyar cinikayya cikin sauƙi. A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun kama shugaban kungiyar kare muradin jama'ar jihar tilabiri a ɗaya gefen kuma da shugaban wata jam'iyyar hamayya saboda zarginsu da furta kalaman da ke barazana ga zaman lafiya sai dai wasu 'yan fafirka na ɗaukar matakin a matsayin bita da kullun siyasa da zumar hanawa 'yan ƙasa mura 'yancin faɗin albarkacin baki wakilin murya amurka a yamai sulamu mini barma ya aiko mana ƙarin bayani a sanarwar da suka fitar a ƙarshen mako a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar da ake kira komite union tilaberi pour la paix la sécurité et la cohesion sociale dangane da yanayin tsaron da ake ciki 'yan asalin jihar tilaberi mazauna birnin yamai sun zargi faransa da chadi da shirin yin aika-aika a kasashen burkina faso da mali da gaman bakin hukumomin niger amadu haruna maiga shine shugaban wannan kungiya le comité union tilaberi denonce avec force et s'insurge contre le déploiement des forces étrangères, notamment françaises, dans le département de Terra et d'Ayoru. De... ya ce kwamitin haɗin kan tilaberi ya yi allah wade da matakin girke sojojin faransa a gundumomin tera da ayyaru cikin shirin kai farmaki a kan iyakokin burkina faso da mali ta bangaren nijar wannan matakin girke dakaru wani yunkuri ne na shirin kai hare-hare wa waɗannan ƙasashe a minnan nijar kamar yadda wasu bayanai da ke yawo ke nuna cewa an gano sojan hayar chadi tare da sojojin faransa cikin shirin takwana a yankin da ake yi wa lakanin yankin iyakoki uku La présence de mercenaires tchadiens a été remarquée aux côtés des forces françaises. waɗannan kalamai ba su yi wa hukumomin Nijar daɗi ba mafari kenan jami'an tsaron farin kaya suka cafke shugaban kwamitin na Union Tilaberi Amadu Haruna Mega a yammacin jiya talata biyu ga watan Mayun 2023 a wata sanarwar da aka aike wa manema labarai ofishin firaminista ya bayyana cewa gwamnati ba za ta lamunci irin waɗannan zarge-zarge marasa tushe ba da ake son fakewa da 'yancin faɗin albarkacin baki ko na ƙungiya wajen yaɗa su haka kuma ba za a iya laɓewa da hujjar neman zaman lafiya ba don furta irin waɗannan munanan kalamai da nufin ɓata suna da kimar ƙasa waɗanda kuma yunkuri ne na neman haddasa hasuma a tsakanin nishar da makwabtanta da ma ƙasashen duniya baki ɗaya dalili kenan gwamnati ta yanke shawarar shigar da ƙara a kotu domin gudanar da bincike ta yadda za a hukunta dukkan masu hannu a wannan al'amari in ji sanarwar Naɗin shugaban ma'aikatar Duwan ko kuma kwastam da majalisar ministoci ta sanar a makon jiya ya fuskanci suka daga shugaban jam'iyyar adawa ta SDR sabuwa kane Habibu Kadaure. Wanne a shafinsa na Facebook ya rubuta cewa badawai ma'ana mutanen daji sun fara samun manyan mukamai ganin yadda jama'a ta yi masa ca ya naɗi murya ta WhatsApp domin fayyace abin da rubutunsa ke nufi. Don mun hito mun ce gwamnati ya yi ma wani kabila ko kuma wasu mutane na daban wani abu ai ba wai mutanen ba ne muka ɗauka da laihi muka ce su adda laihi su suka yi kaza abin da muke nihi shi gwamnatin da muke adawa da shi shi yake yin hakanan kin don gama 'yan nijar saboda 'yan nijar in suka ga cewa ana fifita wani fiye da wani ba daɗi to amma wannan bai wanke shi ba daga rubutun kabilancin da ake zargin yayi a shafinsa na facebook 'yan sanda sun kama shi a jiya talata 'yan rajin kare hakkin jama'a irin su michael zodi na kungiyar tunan lafage na ganin matakin hukumomin tamkar wani yunkurin hana 'yan ƙasa morar roman demokuraɗiyya eh, wannan bitar kulli da siyasa ne ake nan ga mutane yan horon hula da yan adawa yanzu in kun diba eh, babu wanda yake da inki ya yi magana bisa hiyar kasa in ba dan gwamnati ne ba kawo yanzu makusanta ko waɗannan mutane ba su fito suka yi bayani dangane da wannan al'amari ba Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Tun da aka fara demokuraɗiyyar nan shekara kusan ashirin da shida. mazan nan su suke tayi kuma a ina nike ci gaba muka yi ko ci baya muke babban ci baya ake a gwada ma duk wanda yake cewa wai yanci na wani kaza kaza ai shi ya san me yanci ya san abin da ake nufi yanci ya san duk abin da aka yi magana akan yanci bai fice hurumi na shari'a ba magana ce ta shari'a magana ce ta ba mutum dama abin da yake na hakkinsa magana ce ka zalunci mutum magana ce ka ci zarafinsa magana ce ka ba shi ka ba shi hakkinsa abin da ba a so a faɗa a faɗa idan ka duba yanzu ka ɗauke eh, matsayin satar da ake a Najeriya kudaden da ake sata na tashin hankali da wahala ka ji mace. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da masu ruwa da tsaki da muka gayyata domin nazarin koma bayan da mata suka samu a zabukan da aka gudana a Najeriya. wakilinmu mahmud ibrahim kuri ya tambaye su alakar dokar ba mata kashi 35 na mukaman siyasa da kasashen duniya suka cimma yarjejeniya a kai har yanzu muna tare da honorable maryam umar kofar mata da barista amina umar da kuma comrade yahaya shu'aibu ungogo ga jagorar tattaunawar mahmud ibrahim kuri barista makomar yara ɗin nan da mata mm. me alaka ta ne da kashi 33 din nan <laughs> aiko ita take da alaƙa sosai saboda kamar yadda dai muka faɗa mazan nan mantawa suke saboda duk inda aka je aka zaga za a zagayo duk inda aka tafi kamar wani karin magana da ake cewa ita mace ita ce al'umma idan aka gina mace kamar an gina al'umma ne gaba ɗaya saboda shi kansa namijin idan ya gama kara kai nasa ya dawo gurin mace zai dawo mm, to amma abin da kullum ake magana shine a baya an ba matan nan mukamai da dama amma ba su taɓuka wani abin a zo a gani ba hasali ma gashi abin da da maryam take faɗa cewa akwai hasada a tsakaninku a nan da in ka ce wai an ba matan dama ba su amfani da shi yadda ya kamata ba zan iya cewa gaskiya ba haka ba ne mm. saboda idan ka duba misali abin da ba a so a faɗa a faɗa idan ka duba yanzu ka ɗauke eh, eh, matsayin satar da ake a najeriya kudaden da ake sata na tashin hankali da wahala ka ji mace in banda guda ɗaya da muka samu guda ɗaya ministan kuɗi da bayan na faɗi sunanta ba banda ita sewa ba a taɓa samun mace ta zo ta yi wani abu da zai shallake hankali ya tunani ba saboda ita mace ba aka tsige spika mace Eh, to, amma an ka kirga adadin tun da aka fara demokuraɗiyyar nan shekara kusan ashirin da shida. Mazan nan su suke tayi kuma a ina muke ci gaba muka ko ci baya muke babban ci baya ake a gwada matan nan a basu kamar yadda ya tabbata cewa duk al'ummar da ta ciyar da matan cikin ta gaba to nan al'ummar za ta gaba saboda kamar yadda nake gaya maka namijin da in ya gama wurin matarsa zai dawo yana da uwa yana da ya yana da sarka duk mata ne wanda kuma mu kamar yadda koyarwa addini ta tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi a gadansa na ƙarshe numfashinsa yana kaiwa yana kawa magana yake akan a kyautata wa matan nan banda wannan idan muka duba rayuwar manzon Allah sallallahu za mu ga duk siyasar da yayi babu a inda ya ajiye mace gefe guda da mata yake tafiya har yaƙi idan za a tafi da mata ake tafiya suna ba da first aid treatment suna gyara kayan yaƙi so amma mazanmu na Najeriya na yanzu saboda wani babban abu ma da yake daɗa razana matan nan suke koma gaba shine cin zarafi cin zarafi za mace in ta fito siyasa a ci zarafinta a ci zarafin iyalinta a ci zarafin mai gidanta ita kanta a keta alfarmarta a matsayinta na ya mace wannan yana daga cikin wani abu da shi ma mai zaman kansa ne da yake koran yake zawa muna yin baya akwai matar da ta tsaya takara a garin nan ta fito gurin jama'a irin cin zarafin da kazamin cin zarafin da ake Allah wani da shi an mata a kira mu da sunan naki na banza na wofi duka akan muna son mu taimaki al'umma so wannan abin da dole mata da ƙananan yara su ne dai wanda aka inganta rayuwarsu idan misali aka ce an tafi a ake misali ko nan da mata suke cewa an basu a baya kuma ga yanayin zamantakewa yadda ya zama eh, menene makomar musamman yara da kuma su mata misali eh, ta fuskar kiwon lafiya da ilimi ai makoma ta al'umma gaba daya idan ya kasance ba nagarta ta mace to ita kanta kasar ma tana cikin garari domin in ka kula a cikin wasiya ko kuma eh, hudu ba ƙarshe da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi arfat abubuwa ba abin da ya jaddada har sau uku banda a kula da mace a kula da mace a kula da mata har sau uku saboda mahimmancin su kuma ko tsakanin iyaye da uba da ɗa irin matakai sai mutum ya kai mataki na uku na girmamawa akan mahaifiya kanin ya dawo kan mahaifinsa saboda mahimmancin mata sannan ɗaya daga cikin martaba da za ka yi wa yaro ɗaya daga cikin hakki na ɗanka a kanka shine sama uwa ta gari to kaga ya nuna cewar idan babu uwa ta gari wace ce uwa ta gari mace babu ƙasa ta gari babu al'umma na gari saboda haka sai an tabbatar da mace yancin mace ba wai wata doka ce ta bada shi ba ba wai wani mutum ba ne ya kirkiri shi Allah subhanahu ta'ala shi ya ba wa mace girmanta da yancinta saboda haka wannan wani abu ne da ya zama wajibi a yi shi wannan ya tabbatar saboda irin jaddadawa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya akan kula da mace har sau uku yana ɗaya daga cikin maganganu na ƙarshe da yi a rayuwarsa saboda haka kaga kenan wannan wani abu ne mai muhimmanci duk wannan abubuwan ai cewar ma kada a ba mace yanci zalunci ne cewar ma kada a kula da mace zalunci ne san zuciya ne kuma wannan san zuciya shi ya kai ga yanzu ake ta gaba akai kuma ko mutum ma da ake cewa wai mutane kamar kamar kamar ana samun watakila rahim fahimta ko maganganu ko ma'anoni masu karo da juna a dangane da batun yancin nan na mace misali abinda watakila ya fi ya kwakwalen galibin mutane shine aka batun yanci din nan za ka ga ana fassara fassara iri-iri wasu ce yancin nan yana nufin a bar mace ta zo tana fitsara tana yin abin da ta ga dama ta yi eh, duk abin da namiji yake yi ta yi shi da sauransu wasu kuma suna cewa a ai yancin nan shine ka bata abin da yake ta misali baka ganin cewa dole sai an yi aiki a nan akan kansa batun ma fahimtar menene yancin mace din ma tukuna to ai su malaman da suke cewa da duk wanda yake cewa wai yanci na wani kaza kaza ai shi ya san me yanci ya san abin da ake nufi yanci ya san abin da aka yi magana akan yanci bai fice hurumi na shari'a ba magana ce ta shari'a magana ce ta ba mutum dama abin da yake na hakkinsa magana ce ka zalunci mutum magana ce ka ci zarafinsa magana ce ka ba shi hakkinsa ba shi abin amma sun zargin ana zargin ku da cewa ku kanku ba kwa taimakawa ta wannan fuska dalili shine da yawa akwai mazajen da matansu ko 'ya'yansu ma za su iya ba da gudunmawa a fagen siyasa din amma sun hana su to ai ka san wannan um, lalacewar maza kamar annoba ce ni na kula na ga akwai matsala ta lalacewar maza a cross the world a duniya kuma wannan lalacewa ta maza ta riga annoba covid-19 zuwa yana mai kake nufi da lalaci shine sauki hakkin su akan mata musamman ma a kasashe irin namu yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya ja wannan lalacewa maza sun lalace san ka a ta kai to the level saboda lalacewar namiji ma so yake ruwan da take da kuɗi so yake a ruwan da a gidansu ake da kuɗi dan a bashi to ai kaga annoba ce wannan shi tunaninsa kawai ta hanyar ta zai samu abin da zai samu ya rayu ba shine zai tabbatar da rayuwarta da ingancin al'amura nata ba a'a shi so yake ya samu wadda take ita kawai za ta yi hidima to ai ka ga lalacewa kamar yadda su ma matan suke neman ready made ai dama haka yake a shari'a ba inda aka ci ah, kai ka je ka nemo fa ka ce kana yi kayan da za ka yi ka ɗau ɗawainiya kuma yana ɗaya daga cikin yarjejeniya da za a yi ta aure cewa sai ka yarda da cewa duk wannan ɗawainiyar kai za ka yi. Nan kuma za mu ta aya kan wannan mukala sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga bakin namu. honorable maryam umar kofar mata 'yan siyasa a jam'iyyar apc da barista amina umar da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum sai kuma comrade hayya shu'aibu ungogo shi ma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum da suka shafi shugabanci sai wakilin namu madugun wannan tattaunawa mahmud ibrahim kwari da kuma jumbe hamza daidai da ya daidaita shirin a madadinsu duka alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa kada kuma ta duk lokacin da kuke bukata za ku iya samun dukkan batutuwan da muka tabo a shirin domin iyali a shafinmu na intanet ya hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya A gaida alheri, yanzu kuma sai labarai amma a takaice. To a takaice Rasha ta yi kirarin cewa Ukraine ta harba jirage marasa matuka biyu zuwa gidan shugaban Rasha Vladimir Putin cikin dare, amma jami'an tsaro sun samu nasarar harbo su kuma Putin bai ji rauni ba. Ba za iya tabbatar da awar ta Rasha nan da nan ba, kuma wani jami'in Ukraine ya musanta hannu a harin. sakatare jiran na majalisar ɗinkin duniya a tony guterres ya yi kira jiya laraba da a kawo ƙarshen faɗan da ake a sudan da kuma goyon bayan ƙasashen duniya ga al'ummar sudan waɗanda a cewarsa suna fuskantar matsaloli na jin kai 'yan tawayen da ke da alaka da kungiyar isis sun kai hari a wani ƙauye a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo inda suka kashe akalla mutane shida kamar yadda hukumomin yankin suka faɗa a ranar talata To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauki kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Bob Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.